da na shiga feji na sai na ga an yi postin ɗin bidiyon wani yaro to kawai sai ne tsammanin malam anwar shi ya yi wannan postin ɗin to sai na ɗau waya na kiran malam anwar wanda waɗanda suke bibiyan malam anwar ji a live za ku ga ya ɗau waya ya ce an yi kiransa ne. to ni ne kiran mala anwar sai na ce masa na ga bidiyon wani yaro a cikin peji sai na ce waye ya sa wannan bidiyon kuma bai kamata a sa shi a cikin wannan pejin ba musamman saboda peji ne wanda manyan malama suna bi akwai malaman mu manya wallahi suna bin wannan fejin ma'abota ilimi masu tarbiyya ta karatu shi yasa wani abin mukan kiyaye ko mukan nisance shi ba wai don mu ba a'a sai don mutunta waɗanda suke bibiya ko da 'yan ɗariƙu in dai za su faɗi gaskiya za su yi adalci sun san abin da ke cikin fejin alkalawi ƙabiya ce ta karatu babu rashin tarbiyya ko zage-zage ko ihu babu a ciki ni haka na saba kuma dukkanin wanda ke bibiya ta cikin da'awata ya san ni ba ɗan hayaniya ba ne ya san ni ba ɗan hauragiya ba ne ko da ɗan bida'a ne Banne dai kawai in ɗauko littafi na buɗe na karanta ni abin da na iya kenan to wannan shi yasa manya masu hankali masu dattako masu ilimi suke bibiyar abubuwan da ake a cikin feji na wallahi akwai malama manya-manya wanda wa'insu ban isa in zama ɗalibi ba ma a gabansu wallahi suna bibiya wanda akwai ɗalibansu sama suke da ni amma saboda jin daɗin yadda ake gudanar da abubuwa wallahi sukan bi to kaga wani abin ko don mutunta su ko don kimanta su musamman abu wanda bai shafi ilimi ba na jahilci ko hauka ko abu ne kama da haka to bai kamata a ce ana sa shi cikin wannan feji ba to ina kiran malam anwar sai ce min live yake yi a yanzu sai na ce akwai wani bidiyo sai na ce amma zan goge shi zan yi delete ɗinsa wani yaro ne aka sa ko bai iya karatun qur'ani ba ne ko ya ja yana ɓata karatun ƙur'anin ko me aka yi sai na cire to abin da ya bani mamaki shi kuma ya bani takaici da ya ce min yana live kafin na hau isha fm kenan kafin na hau isha fm kenan na fara karatu da ya ce min yana live sai na shiga live ɗin nasa a cikin pejin kenan ina shiga sai na tarar da wata gaba ya danna wani yaro wai yaron yana magana akan malam alƙasim hutoro wai wato ashe bayani yake yi akan ƙadiyar da malam alƙasim hutoro ya tattauna sai na ji gabar da mala anwar ya danna yaron yana cewa ai mala alkasim ai bai kawo hadisin ba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yaron nan yaron nan ɗalibin dakta idris ne a gaban dakta idris yake kai wani zubin ma in yayi wani katobarar dakta a wannan gurin zai ce ai na ji abin da kai kayi kaza dan na taɓa ji to kaga ya kamata mu ji tsoron Allah eh, gaskiya tana da ɗaci amma dole mu faɗe ta haka yake da Dr. Idris a wajen yake wato har ya kai mala alƙasin hoto za a turo jahili har ya zo ya danna shi wai wai ya masa raddi to raddi ya yi masa raddi a kan me ya yi masa raddi a kan me da kuma ya yi me mala alƙasin hotoro yasa wallahi dakta ba kai wa ilimi adalci ba wallahi kuma ba kai wa tafiyar sunna adalci ba wallahi shigo mata da waɗannan jahilan wallahi ba zai haifar mata da ɗa ido ba wallahi gaskiya ɗaya ce da ka kinta sai ɓata shigo mata da irin wayannan wawayen wallahi sun matallahi ba zai haifar wa da sunna ɗa ido ba wallahi shigowa da sunna jahilai mahaukata cikinta suna sa kyamara suna zagin mutane ana goyon bayansu wallahi ba zai haifar wa da sunna ɗa mai ido ba kuma abin ma takaici mala alƙasim hotoro wallahi yana daga cikin waɗanda suke kira na ta ƙasa idan zan yi magana akan dakta ko idan na yi magana akan dakta ya kira na ta ƙasa ya yi min magana wallahi shine mutum na farko shine mutum na farko to gashi abin ya fara zuwa kansa wai mala alkasim wai bai janyo hadisin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi abin ya fara zuwa kansa wato an lallata harkar ilimi shi abin da na fahimta Dr. Idris shine in dai za ka zo kai hauka kai cin mutunci kai zage-zage ka zagi kowa to kai nasa ne haka kuke da shi duk ƙabiya in za ka zo ka tattauna ta karatu a nitsi eh to shi baya tare da kai in za ka ɗauko abubuwan da malima na baya suka faɗi ka zo ka maimaita shi akan ƙabiya to shi baya tare da kai sai dai kai da sai dai kai da kwakwalwarka dan shi ma ba ɗauko na baya yake yi ya zo ya karanta ya ce malam kaza ya ce a'a da kwakwalwarsa shi a yanzu nan yake sabunta wa'insu afkar nasa ya haɗa kuma da cin mutunci shi yanzu har ya fara wa da sunna wawaye marasa hankali jahilai shi in dai zaka zo kai zage-zage to kai nasa ne haka kuke kuma wannan ba tafiya bace ta karatu kuma duk malamin da ya san abin da yake yayi karatu zai goyi bayan wannan haukan ba wallahi kuma duk ɗalibin da yake da kishin ilimi ya san darajar ilimi ya san wahalar ilimi wallahi ba zai goyi bayan wannan tafiyar ba saboda ya san an cutar da abin da ya sha wahala a cikinsa harka ilimi ta koma hauka da hauragiya da cin mutunci da hayaniya kawai wanda zai yi ne naku wanda zai zo ya yi karatu tsantsa ba naku ba ne. Matuƙar ba zai zo ya janyo wane ya kafirta ko ya janyo wane ya zaga ko ya kaza ya cin mutunci shi kenan shi ba da awas sunna yake ba baya kishin sunna kenan wannan tarbiyyar za a shigo wa sunna da ita wani ci gaba ake samu wallahi ba ci gaba shi yasa yanzu kwata-kwata in ka duba social media ba wai batun yan bid'a fa a yaƙe su yanzu ake ba fa a'a wa'insu ƙabiyoyi ne wa'insu masail ne ijtihadiyya yanzu kawai ahli suna suka shagaltu ga kawukansu suke zagin kawukansu ba wai batu ake akan yaƙar shirka ba fa yanzu fa kwata-kwata an sauka daga wannan layin kuma dakta duk shi ya haifar da wannan a cikin tafiyar sunna wallahi shi ne yau in zaka sa kyamara ka ci mutunci kai zagi to zai san yadda za a yi kulla alaka da kai saboda mutukar zaka zagi waɗanda yake da saɓani da su to kai daidai kai ko da jahili ne ko da kai ɗin tantirin jahili ne to kai ne kake yin daidai ka duba wannan clip ɗin, da ne bayani shekaran jiya wai wancan yaro wanda yake Abuja ne ko Mina wai dakta yake duban al'umma yake duban ahli sunna yake ce musu wai ijtihadi yayi wai ijtihadi yayi kuma fa wai dakta shari'a fa ya karanta amma wai ya dubi wancan tantirin jahilin daman ijtihadi kowa ne yake yi shi abin da ya ɗauka ijtihadi wannan zage-zagen shine karatu a wajensa in yaro zai zo ya ci mutuncin wane ya zagi wancan ya ce kaza ya ce kaza ya kafirta har yau ma da safe ina ji yana cewa wai alkali na zariya kafiri ne alkali na zariya kafiri ne shi dai wannan yaron da dakta ya ce wai ijtihadi yayi masu hankali cikin ɗalibansa kuma ta ƙasa alamu sun nuna haka suka tuntube shi suka yi masa tambihi dakta ka barranta kanka daga wannan mutumin ba ɗalibin ilimi ba ne ya fito kuma yana cewa shi kaza har ai kaza yake nunawa yana tare da shi kuma na tabbata nin imani ɗalibansa ne na ƙasa waɗanda suke tare da shi waɗanda suka san darajar ilimi suka bibiyi dakta suke yi masa tahaziri game da wannan yaron suke na bahar da shi game da wannan yara kuma wallahi na yi imani akwai masu gaya masa daga cikin ɗaliban nasa wallahi akwai su ji ne baya yi su kuma ba za su iya rabuwa da shi ba kila ta wani abu da suke amfana da shi na rayuwa daga gare shi kawai abin da ni na ɗauka kenan wallahi suna gaya masa Don akwai ɗaya daga cikin yaransa da labari ya zo min sai da dakta ya yi gaba da shi kan ya gaya masa wata gaskiya sai da ya yi gaba da shi ya kai wajen sati nawa bayi ko sallama yaron ya masa ko gaishe shi ya yi baya amsawa saboda kawai ya gaya masa gaskiya saboda kawai ya ce abu kaza da kai ba daidai ba ne to wa'annan ku ne malaman sunna da har za ku koyar da mu sunna da har za ku koyar da mu ilimi da har za ku koyar da mu tarbiyya da har za ku nuna kuna kishin sunna da irin wa'annan halayyar in mun ba ku shawara bu za ku karɓa ba in mun gaya muku gaskiya ku yi fushi da mu kila ku ci mutuncin mu lokacin da na fara wani bayani game da dakta wallahi dan majalisin dutsen tanshi ne ya kira na wallahi yace alkanawi wannan abin da kai mun ji dadin sa yace saboda munan kana kallon mu muna tare da dakta amma duk cikin mu ba mai iya gaya masa ya janyo min waɗansu tsofaffi yace in mun je mun same su abin da suke ce mana kun san halin dakta kaza wallahi abin da ai yace min kenan yace amma wannan nasihar da ka zo kai masa a fili mun ji daɗi wallahi abin da ya faru kenan ke sa kawai ni nasiha ga waɗanda suke tare da shi ɗaliban ilimi suke gaya masa gaskiyan nan lallai ku ji tsoron Allah matuƙar ba zai ringa ɗauka ba to ya kamata ku barranta kanku daga shi amma matuƙar kuna tare da shi yana turo ku kuna zage-zage ko in an faɗi gaskiya a kansa ya turo ku ku zo ku ci mutuncin mutum sannan ku bi shi ta ƙasa ku gaya masa ya ki ɗauka to wallahi ba dan Allah ai kuke ba matukar za ku zamanto kuna tare da shi in dan Allah za ka yi shine in mutum yayi ba daidai ba ka fito ka gaya masa in ya ki to ka nuna fa baka tare da shi kowa ya sani ko da a ce ƙaddara kana tare da shi a wayansu wannan qadaya aka zo wata gaba nuna wa duniya a nan gaba baka tare da shi shine gaskiya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 mu so muke waɗanda ma wallahi basa sa cikin sunna su fahimci sunna wallahi su zo mu tafi tare da su burin mu kenan shi yasa zaka ga ba ma wannan ɗabi'a ta cin mutunci da zage-zage kuma ko da 'yan bid'an suna jin haushin mu amma ba su isa su zo da wannan gaɓar ba saboda malamin mu na baya tun daga su Sheikhul Islam Ibn taimiya in haka suka yi wallahi da tuni tarihin ya kare ya bushe a duniya amma tattaunawa suka ringa ta ilimi suka yi rubuce rubuce suka mutu suka bar littattafai yanzu da littattafan nasu ake yaƙi. in zage zage suka yi ya za a yi su rubuta zage zage sai dai maƙiya su rubuta su ce ai gashi lokaci kaza sun yi zagi amma su su dau alƙalami su rubuta zage-zage ba zai yiwu ba amma ka duba nasarar da suka samu irin su Muhammad bin Abdul Wahab littattafai suka tsaya suka yi suka karantar da aƙida ba zage-zage suka yi ba inda zage-zage suka yi da ba mu samu littattafansu mun karanta ba amma kawai a mayar da ɗabi'a sunna cin mutunci da zage-zage da jahilci kowane wawa jahili in zai fito ya zagi mutane da kana tare da shi dukkanin mutum da zai fito ya tattauna ƙabiya ta ilimi sai ka turo yara sun ci mutuncinsa sai ka turo wawaye sun ci mutuncinsa sai ka turo jahilai sun ci mutuncinsa malam alƙasim wotoro a tafiyar sunna in dai da kunya in dai an san abin da ake yi ya kamata a turo wannan yaron ya zo ya masa wannan ai rashin mutuncin dan Allah a harka na ilimi daidai ne ni yanda ni ka ganni nan ko ba na ɓoye-ɓoye ba da munafunci so da yawa dakta ta ƙarƙashin ƙasa ko ɗalibanka ko waɗansu su kanka suke yi wallahi daga kun haɗu da su daga kun yi waya da su za su ce kayi kaza ba sa tare da kai amma ba za su iya fitowa su gaya ma ba sa tare da kai ba saboda yanzu ka ci mutuncin su yanzu ka yi gaba da su yanzu ka daina kula su yanzu ka kore su haka kake to ni ka san ni tun zamana da kai in naga kayi ba daidai ba ta ƙasa zan tuntuɓe ka in ce kaza ba daidai ba ne ka san ina ma haka kuma in naga ka ki gyarawa ko na fahimci yanda kake to dole in kai ba daidai ba in fito in ce ba daidai kai ba Ke sa wallahi dakta ka ji tsoron Allah dole mu gaya ma gaskiya wallahi ka ji tsoron Allah wannan abin da kake ba adalci bane wa tafiyar sunna duk wani wawa jahili wanda bai yi karatu ba in dai ya iya cin mutunci da zagi kai a wajenka shine mutum kai a wajenka shine mai kishin sunna kai a wajenka shi ne malami kai a wajenka shi yake ijtihadi in dai ya iya cin mutunci da zage-zage duba wannan bin muhammad din ko khutbatul haja bai fa iya ba fa khutbatul haja wannan bai iya ba amma dakta ya dubi al'umma yace wai ijtihadi yayi ka dubi wannan wanda yake libya din nan tantirin jahili amma dakta ya nuna shi ne malami Allah ya ji kan malam albani ya ce ko fahimtar sunna ka yi kuskure ne a tafiya sunna a baka mimbari a ce wai ka koyar kuskure ne me za ka koyar saboda kana da wani datti sai ka ji an wanke ma shi amma dakta ya yi ƙoƙari ya kakaba wa yaron nan fahimtar sunna sannan gurin waye ne ya karatu har a yanzu gurin waye ne ya karatu waye malamin sa babu amma tunda ya iya zage zage ya iya cin mutunci to a wajen dakta malami ne shehi ne ma ka duba ka gani duk wani wawa kai a bangaren ka yake yanzu ka ɗauka ƙadiyar afakalla duk abin da afakalla yake waye koya masa ai dakta kai ka koya masa wallahi abin da afa kalla yake tarbiyyar dakta yake aiwatarwa wallahi sai dai mai shi in yake faɗin gaskiya yanzu afa kalla nasara ne wa tafiyar sunna waye kuma ya koya masa kai ne a ka ya koyi wannan tarbiyyar ai haka ne dama kaga tun daga nan ya kamata a sa hankali a san cewa ba kyakkyawan abu ake yi ba saboda baya haifar da ƴaƴaye masu hankali ba tarbiyya ake ba ba magana sunna ake ba ba magana ilimi ake ba saboda waɗanda suke fita ta wannan makarantar barna suke wa sunna gashi yanzu wani har yanzu barna yake wa sunna kuma ta nan mimbarinka ya fita ɗalibinka ne tarbiyyarka ne kai ka ɗora shi a kai daga an zo an faɗi gaskiya sai ka ji wani ya biyo ka ta waya ya nema haka yanzu jiya jiya ɗin akwai wanda ya turo min da sako. wallahi ban san mala anwar ya hau live ba amma sai gashi ya turo min da sako wai na turo malam anwar kaga bai kamata ba yasa wallahi wannan ba adalci kake wa sunna ba dakta ka ji tsoron Allah wallahi in za ka gyara ka gyara kamar kamar yadda qadiya qadiya ta karatu mu ba mu ce wai ko kada ko a ce ka aiwa wani raddi ba ko kaza Allah ya ji kan Dr. Abubakar Birnin Kudu ba da ban ya rasu ba yace raddi wajibi ne yace dole ne ai raddi saboda shine addinin zai tsaya amma irin su Dr. Abubakar Birnin Kudu kaji suna zage-zage na rantsi da zatin Allah duk ɗalibin ilimi irin su wannan sun fiye masa dakta su dubu duk ɗalibin ilimi da ya san ƙimar ilimi sai dai wawa ko wanda bai fahimci ma tafiyar sunnan ba bai san inda ta dosa ba amma duk ɗalibin ilimi malamin nan Dr. Abubakar Birnin Kudu duk inda yake karantar da littattafai yake kuma ba a isa a ce baya yin raddi ga 'yan bid'a ba amma kaji yana zage-zage irin su Dr. Sani wanda saboda kawai su wawaitar da hankalin wawaye dakta sai ya ringa nuna kamar wai wani ƙabilanci muke nunawa dan ɗan Kano ne dan ɗan Kano ne wanda kuma kwata-kwata babu wannan alaƙar mu a tattar da mu mu dai ɗaliban ilimi ne duk mutumin da zai zo ya zuba ilimi ya kwarara ilimi ya magana ilimi wallahi muna tare da shi in kuma ka ji haka ko a'a kaga wani kusancinsa tare da mu to kila gari ɗaya ne ya haɗa mu ba mu da nisa da shi to wannan kila alaƙar malam habibu gusau ɗan garinmu ne ɗan garinmu ne amma haka muke tare da shi saboda me bayani yake na karatu ba zage-zage yake ba ba cin mutunci yake ba kuma wallahi wannan sun fi irin su dakta amfanar da sunna sun fi irin su dakta fahimtar da jama'a sunna wallahi in kaga wani ya fahimci sunna ta zage-zage to da mun ba shi da tarbiya mu ba irin su muke nema ba in kaga wani ya fahimci sunna ta cin mutunci to mu ba irin su muke nema ba mu mu sunna muna buƙatar nutsatsu ne muna buƙatar masu hankali ne muna buƙatar masu duba karatu ne su auna su ga dalilai mu wannan muke mu da buƙata amma ba 'yan hauragiya ba ba 'yan cin mutunci ba ba mu da buƙatar wa'annan mu dan daidai gwargwado mun yi karatu mun san wahalarsa shi yasa in ka ga wani malami muna tare da shi to muhimmancin da ya bawa karatu ne mu in kuma ka ga ba ma tare da kai to ihun da hayaniya da shirme da zage-zage da kake ne ba ma tare da kai kuma mu ba ma munafunci kamar yadda ɗalibanka suke munafuntar ka ta ƙasa su zage ka su soke ka amma ba za su iya bayyanawa ba kuma ba za su iya gaya ma ba amma ta ƙasa sukan yi sun gaya mana sun gaya wa ƴan sunmu to mu ba ma haka ba ma munafunci dole ne mu faɗa ni ka ganni yanda ai ka ganni shi yasa duk cikin waɗanda suke Kano zaka ga da wuya sun sa kyamara a kanka dakta sun yi bayani a kanka to duk da kake kallo ba sa tare da kai amma ba za su iya jara'a su fito su faɗi ba ne kuma ta ƙasa za su soke ka ba za su iya fitowa su faɗi ba ne amma ni ba na munafunci ba na ɓoye-ɓoye abin da na san cewa shi ne daidai wallahi zan faɗe shi tsaya ma ka ji in faɗi wani abu wanda ban so in kawo shi ba ka san a tafiyan nan akwai waɗanda suke taimakawa in su bayin Allah ba fa ni suke taimakawa ba sila ne ni amma saboda haka suke da datta amma sanadiyar haka sun daina taimakawa 'yancan bayin Allah ɗin don me saboda alkanawi baya tare da dakta kamar yadda kasancewa taimakon alkanawi suke taimakawa ko alkanawi suke wa bauta akwai su da yawa saboda kawai za a zo a faɗi gaskiya to inda a ce dan duniya nake yi ko inda a ce ni sukewa na sai in daina faɗi sai in biye musu galiban masu da'awa yanzu haka suke mabiyan ne ke juya su saboda kila suna da wani abu na hannu suna da wani abu da suke samu daga wajensu sai su ringa gaya musu abin da suke so wallahi akwai su akwai wanda kuma har yau sun san ni na san su na san suna tare da ra'ayin da a dakta kuma duk wani abu da suke yi ko na taimakawa al'umma ko na wani wannan wallahi har yanzu suna yi su kuma to wannan ke nuna cewa dan Allah dama suke yi akwai wani bawan Allah wallahi na san shi a ra'ayi yana tare da da'awar dakta kai akwai wani aiki wallahi wanda yayi wanda gwamnati ce ma ya kamata ma ta yi amma bawan Allah nan in kaga jajircewar da yi cikin wannan aikin abin zai daure ma kai na san kuma yana tare da da'awar dakta haka yake har yau kuma bai daina abin da yake yi ba bai daina ba ni kuma ban masa kara ba ni kuma ban bi son zuciya ba saboda yana wani abu yanzu na ga wani abu ba daidai ba ne tunda shi yana kallon sa a matsayin daidai tsaya in yi kara in ki zuwa na faɗi saboda ya ji daɗi ko ya min wani abu ko ya ci gaba da yin wani abu da yake yi ni kuma ban yaka ba dan bana haka duk da yake na san ba baya tare da ni a wajen sai na fito na faɗi yau in bai gane ba gobe Allah ya haskaka zuciyarsa sai ya gano ashe gaskiya nake faɗi in kuma ban faɗi ba saboda kila ta ƙarƙashin ƙasa ko ta gefe yana ko taimakawa cikin ko da awata ko yana taimakawa wayansu sai yanzu na zo na biye masa son zuciyarsa ko na biye masa fahimtarsa afuwan cewa abu kaza ni ba tare da cewa wannan abin na fahimce shi ba sai na bi fahimtarsa gobe in ya gane ni mutumin banza ne shi yasa ni ba na munafunci ni da ni ka ganni nan in ban fahimci abu ba ni da kai zaka san ban fahimta ba in ba na tare da kai ni da kai zaka san ba na tare da kai haka in ba na tare da kai jama'a ma sai sun san ba na tare da kai wannan shine ni ka'idata ban iya in je ina munafuntar ka a baya ba ko ina zagin ka a baya ko ina cin mutuncinka da yawa cikin ahli sunna kashi ɗari waɗanda suka san abin da suke har jikin dattan ba sa tare da shi da yawa amma kila ko saboda wani abu da suke samu daga wajensa ko munafunci ko ka ce wani abu sai dai su zauna a gefe suna sukansa suna zaginsa a ce kai kaɗai ba za a iya gaya ma gaskiya kai ka ɗauka ba kai kai kadai ka turo wawaye jahilai suna barna cikin harkar ilimi duk mutumin da zai yi cin mutunci ya yi zagi ya yi kaza kai a wajenka shine malami wani abun ma da dakta ka kasa ganewa shine waɗansu ahli sunnan fa ba sa tare da kai abu ɗaya ne yasa kake ganin suna nunawa suna tare da kai ganin yanda 'yan bidaa suke ma wallahi ganin yadda 'yan bidaa suke kinka wannan yasa ahli sunna kake ganin suna nunawa wa'insu suna tare da kai amma wallahi ba sa tare da kai wallahi wallahi ba sa tare da kai wallahi kawai suna ganin a ah, tunda in bid'a sun ma yu kuma kai dan uwansu ne ahli sunna kai dan uwansu ne ahli sunna to yanzu tsaya kada su taya yan bid'a kinka tsaya yanzu su wa'ansu da yawa haka suke amma ba sa jin daɗin abin da kake yi ba sa ji kuma ba sa tare da kai kawai kada dai su ta yi yan bid'a yaƙa ɗan uwansu ne su ta yi yan bid'a ƙin ɗan uwansu wannan shine kawai dalili wannan kawai shine dalili amma ba sa tare da kai kai kuma ka kasa gane wannan ɗauka kake suna tare da kai wayansu a gefe su kanka suke ta ƙasa zagin ka suke yi ba za su iya zuwa su gaya ma ba ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yasa wannan bayanin nake da shi yasa dai dakka ka ji tsoron Allah Ka yi wa addini hidima kai wa tafiya sunna hidima kayi amfani da dukiyarka kayi amfani da shekarunka da rayuwarka da lokacinka amma daga ƙarshe a ce ka turo wawaye jahilai suna barna cikin tafiyar sunna duk mutumin da zai fito yayi zage-zage dakta ko da a ce jahili ne sai ka nuna shine malami duk mutumin da zai zo ya sauka daga manhajin ahlus sunna matakar zai yi zagi dakta sai ka nuna kana tare da shi duk mutumin da zai zo yayi barna dan barna ne yanzu har yanzu su sun ɗau wani salo na zage-zage shine sunnan ma shine da'awa da waɗansu sunaye da ake ƙirƙirowa ake ina jin wani in ka ji waɗansu kalmomi da ake duk kuma cikin da'awar sunnar datta suka koya duk ciki suka koya za ka ga galiban irin wannan suna tare da shi galiban irin wannan ka duba yadda ake na social media da wannan in kana da hankali mutum ba ya fi baka sha'awa ba ka duba malam ahmad al'ilmu zinatul fata ka duba malam bashir umar argungu ka duba yanda aka yi tafiya a baya karatu kawai ake yi tsantsatsagwaran karatu babu zage-zage a ciki raddi ne kawai ilmiyan wallahi a lokacin da wuya ayi sati wani ɗan ɗariƙa bai bar ɗariƙa sanadiyar karatuttukansu ba wallahi da wuya amma yanzu duk kake ji yanzu kawai hauragiya ake yi yanzu kawai cin mutunci ake yanzu kawai hayaniya ake yi ko dai hayaniya ta ɓangaren ka ƙirƙiro waɗansu kalmomi ka zo ka watso su al'umma sai ka ga yiwu ba a wannan ba ka koma ka ce wai za ka yi tafsiri da wannan tafsilin da za ka yi ba ya ci a ce ka karantar da al'umma ba ba ya ci a ce ka yi raddi ga bid'a ba amma kullum cikin hayaniya ake yi to ni ba na munafunci kuma ni ba munafiki ba ne dole na faɗi Allah ya kyauta ya sa mala anwar Allah ya saka ma da alkhairi eh Allah ya saka ma da alkhairi amma hatta wannan yaron da ka danna ni ban ga laifinsa ba eh wallahi ni ban ga laifinsa ba eh ban ga laifinsa ba wanda yake cewa wai mala alqasim wai bai janyo hadisin ba wallahi ni ban ga laifinsa ba dakta ne yake turo shi kuma abin takaici mala alqasim yana daga cikin waɗanda wallahi suke kira na ta ƙasa in ka ga na fasa abu akan dakta su za su kira na su ce a'a a bar shi kuma su faɗi fuskokan ce saboda yanda yake jajircewa gurin kaza yanda yake gurin kaza amma eh kaza ba daidai bane amma da Allah a bar shi ai kaza amma yanzu shi ka turo wa yaro zai zo ya masa wai rashin kunya wai raddi zai masa wai har yana wai ai bai janyo hadisin ba a ke yasa malal alqasim hotoro wallahi da ka ban mu eh ka ban mu kawai ka zuba mana ido dan Allah ga dai abin ya fara zuwa kanka ka ban mu kawai dan Allah mu ba yaro da zamu tanka jahili mun san wanda zamu tanka mu eh, babu wani yaro da zai zo yayi haushi mu tanka shi amma mun san wanda zamu sa a fifi dan Allah mala alƙasim ka cire hannunka dan Allah kaga dai abin ya fara zuwa kanka kuma ba ma so alalata tafiyar sunna ne ta harkar karatu yasa kawai ka bar mu Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته